Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin kwanne sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na voahausa.com e ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. 'Yan Najeriya sun fara mai da martani a kan rasuwar babban hafsan sojin ƙasar Ibrahim Attahiru da wasu jama'ai da hatsarin jirgin sama na ranar Juma'a ya ritsa da su a jihar Kaduna. annada nada a tahiru shugaban sojojin najeriya ne a farkon wannan shekara domin ya jagoranci yaƙi da ayyukan ta'addanci da najeriya ta sha fama da su tsawon shekaru jirgin sojoji samfurin beechcraft 350 yana ɗauke da babban hafsin sojan ne a yayin da zai kai ziyarar aiki a kaduna da yammacin ranar juma'a yayin da jirgin ya samu tangarɗa kana ya fado a kusa da filin saukan jirage na ƙasa da ƙasa a kaduna wasu mutane goma ciki har da babban jami'in tattara bayanan sirri na ma'aikatar soja da wasu manyan sojoji da ma'aikatan jirgin ne suke ciki kuma babu wanda ya kubuta a cikin wannan hatsarin a jiya asabar ne ma'aikatar soji ta ce za ta bisa jami'an a makabartan sojoji a abuja babban hafsan sojin najeriya shine na farko da ya fara rasuwa yayin da yake kan aiki 'yan najeriya da dama ne suka yi ta tsokaci akan lamarin shugaba muhammad buhari ya faɗa a shafinsa na twitter cewa dukkaninsu gwaraza ne da suka taka muhimmiyar rawa ga zaman lafiya da tsaron wannan ƙasa yayin da aka tsagaita wuta tsakanin isra'ila da 'yan bindigan falasdino a jiya asabar bayan kwanaki goma sha ɗaya da aka kwashe ana gwamza faɗa masu shiga tsakani daga misira sun fara tattaunawa da bangarorin biyu domin ƙarfafa yarjejeniyar tsagaita wutar tawagar ta misra ta isa isra'ila a ranar juma'a kana tuni ta fara ganawa tsakanin isra'ila da 'yan ta'addan falasdino in ji wani jami'in diflomasiyar misra da jami'an hamas a jiya asabar dan diflomasiyar misran ya ce tattaunawar kawo ƙarshen da daɗin tashin hankali za ta haɗa ne da kawar da ayyukan da ke tada fitina a gefe guda kuma gwamnatin misira ta ce ta aika da manyan motocin dakon kaya 130 zuwa zirin gaza da kayayyakin kiwon lafiya da wasu kayayyakin jin kai da ake bukatarsa cikin gaggawa wanda ake zato za su isa a jiya asabar jiya asabar ne ranar farko da aka samu cikakken tsagaita wuta da ya kawo ƙarshen rikici mafi girma na hudu tsakanin isra'ila da hamas a cikin sama da shekaru goma sai dai isra'ila da hamas dukkaninsu sun yi ikirarin cin nasara a shekaran jiya juma'a jiya asabar ma'aikatar kiwon lafiya ta indiya ta ba da rahoton samun sama da mutane 250 sabbin kamuwa da cutar coronavirus kuma fiye da 4,100 ne suka rasa rayukansu a cikin awanni 24 wani rahoton kamfanin dallancin labaran associated press jiya asabar ya ce ana fatan indiya za ta taka muhimmiyar rawa a kokarin duniya na yin rigakafin covid-19 amma samun yawan yarda da kai da rashin tsari mai kyau da kuma rashin sa'a ya hana faruwar hakan a watan janairu india ta yi amai ta lashe a farkon nasarar da ta samu lokacin da ta fara shirin allurar rigakafi ta cikin gida yayin da ta tabbatar wa kasar cewa fitar da allurar rigakafin ta an daidaita shi ne gwargwadon bukatun shirin rigakafin cikin gida a cewar ap labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaba joe biden da shugaban koriya ta kudu mun in sun sanar a taron fadar white house na ranar juma'a cewa kamfanin hada magunguna na koriya ta kudu zai faɗaɗa samar da allurar rigakafi da kuma bunƙasa kayan allurar rigakafin duniya za mu karfafa karfinmu na yaƙi da wannan annoba da kuma amsa duk wata barazana nan gaba in ji biden yayin taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da mun da yammacin juma'a koriya ta kudu ta yi wa kashi uku cikin ɗari na 'yan ƙasar miliyan hamsin da biyu rigakafi kawo yanzu amma tana da niyyar samar da kwayoyin garkuwa ga cutar zuwa watan nuwamba a ƙarƙashin yarjejeniyar amurka za ta taimaka wa seoul ta cimma wannan burin gami da samar da rigakafin ga sojojin koriya dubu biyar da hamsin waɗanda ke aiki tare da sojojin amurka a yankin a ƙarshe masu shigar da kara na sojojin habasha sun yanke wa sojoji uku hukuncin fyaɗe tare da gurfanar da wasu mutane 28 da ake zarge da kashe fararen hula a cikin rikicin da ke faruwa a arewacin yankin tigiri ofishin babban lauyan gwamnati ya sanar da haka a ranar juma'a bugu da ƙari ana tuhumar wasu sojoji 25 da aikata fyaɗe da wasu nau'ukan cin zarafin mata in ji sanarwar rikicin na tigiri da aka kwashe tsawon watanni shida ana yi ana zargin sa ne da mutuwar dubban mutane da munanan ayyuka da suka hada da fyade da kisan gilla yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai ni kilo ne, kasuwa Masu sauraro Assalamu alaikum mu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole shirin da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Shirin namu na yau da ya zagaya ne kasuwan abatuwa da ke karamar hukumar agege a jihar Legas. Ita dai wannan kasuwa ta abatuwa za iya cewa ita ce mafi girma inda ake hada hada dabbobi da kuma yankawa a fadin tarayyar Najeriya. Wasu ma sun ce hadda nahiyar Afirka inda a birnin Legas kadai mai mutane kusan miliyan ashirin a duk rana ake yanka dabbobin da ake kaiwa kasuwanni daban-daban da ke fadin jihar. To da farko farko dai muna tare ne da ɗaya daga cikin shugabannin wannan kasuwa wanda kuma za ku ji sunansa daga bakinsa inda zai bamu tarihin wannan kasuwa da kuma abubuwan da ake sayarwa a ciki. a jama'a salamu alaikum ni ne alhaji ado garba ciyaman na intanet bucha buci kano tinki kowa a bashi na farko ina miƙa gaisuwa ta da shugabannin ƙasar najeriya na biyu kuma ina gaida ainihin mutanenmu na abbatuwa bangaren fulani da bangaren mahauta muna mai shugabanni masu azarci farko wani kaza ta abbatuwa farko da a sati guda mota hudu ake saukewa amma wani lokaci da ya zo aka taso a fafa ta dawo nan agege abbatuwa ake sauke mota kamar hamsin zan sauke mota saba'in zuwa ɗari haka da kuma ɗan abin da ya sauwaka saboda haka alhamdulillah zaman mu da muke a cikin abatu yanzu mun samu zaman lafiya eh farko jaru kuma kan wanda da abatu Allah ne ya kama abatu harkar saniya ce daga bangaren fulani zuwa bangaren masu kara da bangaren mahauta gaba ɗaya shanu wanda ya sa duk wanda ya gani saniya Allah ya sa mata albarka wanda mai sayanta zuwa mai sayarwa zuwa mai tokari zuwa mai fiɗa zuwa mai sara zuwa mai sayar nama a cikin kasuwa ah, mun samu lokacin da muka samu lokacin da Allah ya kama yanzu wanda nake ciki yanzu za ka yanka sa ko taba shi ma ba za ka yi me maka fiɗa daban me maka tokari daban me ma sara daban me kai ma nama kasuwa daban me sai ma nama ma kasuwa zaune kake daban yake saboda haka sai mu ce alhamdulillah mun gode Allah da Allah ya kawo wani lokaci saukin da Allah ya kawo mana yanzu kuma na farko haƙi a bismillah cikin abubuwan mu muna so gwamnatin lagos ta duba kasuwancin da nake ta samu na ido a kansa allah ya ɗauka mu jama'a mu dawo dan jama'a da yawa sun bar abatuwa. to ko akwai wasu nau'in dabbobi ne da ake kawo wannan kasuwa akwai abubuwan da ake kawo kamar ana kawo mana awaki yanzu an kawo kaji an kawo agwagiya ya kare tabaru a zabi babu abin da ba a kawa ainihin nan inda abubuwan da ya shafi arewa kullum za mu shirikin kamar miliyan ɗari biyu a wannan kasuwa a kinsa tawa daga dai ainihin abubuwan da ake saiwa zuwa shan zuwa da ke shiga ya fita insha Allah kuna da kaso cikin miliyan 200 insha Allah to ko shugaba zai gaya mana yawan mutane da ke cin gajiyar wannan kasuwa ta abatuwa eh ita abatuwa ta zama ainihin jiha ba za a ce suke ba don wani kowane ɗan suke a cikin abatuwa nan daga ainihin bahaushe zuwa fulani zuwa berebe zuwa inyamuri zuwa kare kare zuwa bare bare zuwa shosho muna da su dai duk wani yare da shi a cikin abatuwa saboda haka aiki ya sa za a ce miliyoyi ba dai a ce dubu kaza mun sai dai a ce miliyan kaza a cikin abato jama'a kenan ni ina sa zan ce sai miliyan kamar mutum mun kai mu mutum miliyan biyar a cikin abato to sanin kowa ne dai idan aka ce kasuwa ba za a rasa kasuwa da 'yan rigingimu nan da can ba to ko wani mataki shugabanni ke dauka na magance irin wa'yan rigingimu idan ya taso tsakanin mai sayi da sayarwa? alhamdulillah mun ajiye ainihin kwamati muka ajiye tawa masu adalci masu sita abubuwa a cikin kasuwan wanda abin da zaka zo ka ga gwamnati ma sita abin Allah da gyara ma za a gyara ka ji sa kan ga gwamnati ma an gyara abin ka hukuma a jere ko soja ko dan soja Allah da mai sulhun abin a gida an ga abu ya fi kai karfin mu ne to shi mu kai ga hukuma amma dai in Allah da abu ne karfin mu ba za mu tsaya mu sita abin a gida mu gane bakin zare na farko ina za mu sa roƙon Allah Allah ya taimaka mana Allah ya dawo mana jama'a da suka tafi su dawo mana ninkin ba ninkin su da dawo mana su na biyu kuma tsakanin kasuwanci namu Allah samu mana albarka cikin al'amarin na uku kuma ina roƙon Allah da jama'an mu gaba ɗaya mu tare da addu'a ta addu'a ci ko mu ne dan muka tare da addu'a muka sa gaba Allah zai mana maganin abu. amma na farko ina roƙon Allah ya zauna da mu lafiya ko za mu zama lafiya a mun yi rashi a ah, alai umar galadima Allah ya gafarta masa lokacin da yana damu da zai kawai ba mu shawara ya za a yi ya za a yi to duk da haka dai akwai wanda ba a rasa ba domin an ce na Allah baya karewa amma shi muna yin addu'a Allah can tafi nan ala kullu hali in mun zauna sai mun tana kuma sai an masa addu'a akan an abin da suke tasowa dai ta zai sai ta abin ya ce wa da kai kai hakuri ko a zauna da kowa lafiya zaman lafiya ba abin da ya fi shi daɗi duk abin da za mu samu lafiya shirme ne amma Allah ya take mu zaman lafiya ko za mu samu abin Allah ya sa masa albarka zauna da kowa lafiya to a waje ɗaya kuma ga ah, wani daga cikin masu hada-hada a wannan kasuwa shi ma zai bayyana sunansa da kuma abin da yake a wannan kasuwa zakar alhaji ado abin da muke ta mayanka shanu ce kuma abubuwa da yawa wa'anda suke mawata ba jin daɗin ta suke ko ba ka amma kuma mawata da yawa suna yawan kuka akan abubuwan wa'ansu ba sa jin daɗi wasu kuma ga da mai da harkar bawa haka take sai dai hakuri su aikin saniyar haka da sauransu ba sa jin jituwa a kanta sosai haka saboda matsaloli wa'ansu an san komai wani abu wani a cikin al'amura ko ba haka ba. To kowa dai ya ji an yi batun dabbobi ya san cewa ana kawo dabbobin nan ne daga arewacin Najeriya wasu ma an ce daga kasashen ƙetare kuma ba za a taba kawo sun ba sai an yi amfani da hanyoyin sufuri. To ina tare da ɗaya daga cikin shugabannin masu bangaren sufuri na dabbobi daga arewa zuwa nan Lagos inda ake kawo wannan dabbobi kuma zai gabatar da sunansa da kuma ayyukan da wannan kamfani nasu yake yi na samar da dabbobi a wannan kasuwa ta abatuwa sunana alhaji sa'adu yusuf dan dare gulma ni mutumin kebbi ne ni ne manajan darakta na wannan kamfanin mai kula da zirga-zirgar kawo shanu a nan yammacin najeriya wato lagos ina da ciyaman sunan shi alhaji haya da bi mutumin jigawa ne sai ga kamfanin mu daga cikin abato wanda ministry of agri ta lagos state ta bamu shine kula da shigowar shanu da ake kawo daga sassa daban-daban na kasar najeriya da kuma afirka a samu tabbacin cewa an kawo su kuma an sauke su lahiya kuma an sama wa masu motocin da suke zuwa da shanun nan wurin da za su faka motocinsu su wanke su share to kamar da aka sani da kwanakin baya kuma ce har yanzu akwai matakai da gwamnatocin jihohi ke dauka game alaka da cutar nan ta corona na rage zirga-zirga da kuma killace mutane koya wannan lamari ya shafi 'yan kasuwan abatuwa eh gaskiya an samu ragi kusan kashi 40 ko 50 cikin 100 wanda wasu mutane suna gudun tahowa saboda cutar da aka ce akwai wasu kuma suna gudun taho shigowa mawa especially eh, eh, sai in ce kamar makwabtanmu irin su Nijar, Chadi da Kamaru suna gudun tahowa saboda exchange rate da aka samu faduwarsa wanda in ka siyo kaya daga can ka zo nan ka canza shi zuwa naira za ka sake canza zuwa saifa to za ka faɗi to ya samu yawan kasashen makwabta ƙetare sun daina shigowa ba kamar da ba duk matakin da kasar lagos jihar lagos ta sanya akan cutar corona gaskiya mutanenmu sun ba da goyon baya ɗari bisa ɗari akan bin wannan ka'idodin sai dai ba a kasara ba akwai za ka samu waɗansu waɗansu suke baƙi ne da shigowa garin don yadda cutar corona ta yi tasiri a lagos da sauran sassan najeriya ba ta yi tasiri a jihohin arewa ba wanda yake mutanen da suke harkokin yau da kullum masu shigowa da fishanu nan suna kawowa wasu inda suke hitowa ma ba su da waɗannan dokokin wanda koda suna da su to ba su yi ƙarfi irin na lagos to amma daga gate ɗinmu mun kafa waɗannan dokokin kuma mutane sun bi su ba samu matsala ba. To masu sauraro a nan ne shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin sauran 'yan kasuwa da kuka je muryoyinsu da kuma dokacin masu saye da sayarwa a wannan kasuwa ta abatuwa da ke karamar hukuma agege da ke birnin Lagos na a Babangida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Shirin Kasuwa a kai mikilo ne. Kasuwa Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Jama'a masu sauraro barka mu da warhaka mu da sake saduwa da ku a wannan filin nasihar Lahadi. Ina mai suna Reverend Father Moses Ma'aji Fadin Cocin Katolika ne a Diocese na Yola, Jihar Adamawa ta Tarayyar Najeriya. Ina aiki a makarantar sakandare ta tsarkaka Augustin da ke cikin garin Mayo Balwa. Yau ina yi mana kira domin mu ba da hankali ga rayuwa ta tsarki ta yaya za mu yi wannan. Da farko dai a zaman mu na masu bi ko a cikin musulunci ko ta addinin krista ya dace da mu ba da hankali akan zaman tsarki wadda tana ɗaya daga cikin tushen sahihiyar rayuwar addini amma abin takaici kai shi ne mutane da dama yau sun fi bada hankali akan yin tsarki fiye da zaman tsarki yin tsarki ya shafe abin da ido na iya gani ne kawai amma zaman tsarki ya shafi abin da zuciya ke tanadi wadda ke kuma inganta zaman salama jin kai da ci gabar al'umma zaman tsarki ya kunshi tsaftar zuciya mutum mai zaman tsarki shine wanda ke nazarin dokoki da farillan Allah yana kiyaye su dare da rana gama ta yin haka yana tabbatar wa sauran al'ummai cewa cike yake da hikima da fahimi manufa a nan shine duk wanda baya zaman tsarki ko ya yi tsarki banza ne domin ka'idodin mutum da al'adun mutane ne suka sha masa kai saboda haka masu sauraro idan muna so mu kyautata rayuwarmu da ta al'umma to ya wajaba mu bada da hankali akan manufar zamar almajirai na ubangiji wadda a cikin abubuwa da dama sun kunshi aikata adalci da gudanar da ayyuka na gari da gujewa a nashuwan banza da almubzaranci yin na'am da duk waɗanda ke aikata adalci sannan kuma mu yi ƙoƙari mu gujewa duk abin da ke gaba da rayuwar adalci da salama Allah kuma ya samu dace amin. Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan cutar Vaginal fistula wato VVF wanda ake kira da yoyon fitsari a Hausance. vvf wanda ake kira da yoyon fitsari a hausance cuta ce da ke aukuwa idan aka samu rami tsakanin mafitsara da kuma matattarar fitsari tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a bangaren mata dr idris muhammad liman da ke aiki da babban asibitin ƙasa na abuja wato national hospital likita barka da wannan lokaci barka mu dai masu sauraron mu za su so su je ƙarin bayani akan cutar vvf wato yoyon fitsari vesico vagina fistula uh, turance shine yoyon fitsari kuma wani ciwo ne da yake tasowa a kan mafitsaran mace idan an samu abnormal connection tsakanin namomin jiki guda biyu dan wannan connection bai warke ya toshe ba sai ka ga ya zama channel da wani abu da ke can gangan zai yi a biyowa idan ba abu mai girma da ya fi girman ramin ba kuma kowa ya san ruwa ko da maimakon idon allura ne idan ruwa yana nan gefe gefe zai iya biyowa idon allura ya je koma wancan gefe a bisa ga bayanai da yadda zan iya yi maku bayani shine yake faruwa a farjin mace da mafitsaran mace yakan kawo damuwa yoyon fitsari me ke kawo wannan matsala ta yoyon fitsari abubuwa da dama yana kawo wannan matsalai amma uh, mafi yawancin wannan yoyon fitsari yana faruwa a bisa ga mace ta haihu yaro idan an yi ciki ba damuwa abun da ya kama daga nakuda zuwa lokacin da yaro zai fito to idan ya zo da damuwa to ko an zo an fi da yaro to yana sa ciwo a farjin mace zuwa wajen mafitsaran mace idan zai in bai warke ya toshe ba to sai warke bar rame tsakanin mafitsaran mace da farjin mace ta wannan rame ko anya shine fitare zai ta gangarowa ba wani kamawa zuwa farjin mace ya ta fita a yau da kullum menene alamun wannan cutar alaman shine na farko farko idan ya faru ne ta hanyar nakuda wanda shine yawancin hanyoyin da yake faruwa to za ka ga mace zai zama to mace da ta taba haihuwa haihuwan kuma ya zo da larura kila yaro ya yi girma sosai ba bata iya haihu ba ta yi nakuda kwana ɗaya biyu zuwa uku yaro ya mutu a bisa ga wannan masu aka je aka je asibiti sai da aka cire yaro da tiyata to sai ka ga idan kana da wannan labari ko kuma mace mai iri wannan labarin haihuwa da ta yi idan tana jin lema-lema yau da kullum a can wajen farjinta ko kuma ainihin fitsari yana zuba tana ganin ruwan fitsari na fita ba control za a iya cewa tana da yoyon fitsari ita kanta idan ruwan kuma ainihin fitsari ne za ta ji karne ko warin fitsari mafi yawanci yanda yake nuni kenan fitsari saboda eh, sinadarin da ke ciki idan ya zauna yana karni din nan an samu reaction ya koma ammonia ammonia sinadari ne da ya taba ainihin fatan mutum yau da kullum yakan dan kona shi sai ka ga mace za ta samu kuna a ta wajen kafafunta zuwa wajen farjinta in ba ta samu wani launi kuma a lokacin da ta haihuwa kamar wasu nerves da suka zo kafan mace ya samu damuwa lokacin da ta samu wannan obstruction din to za ta iya yin gingishi ko kuma ta samu wasu ciwo na wannan kafa to hanyoyi da dama kenan amma yawanci shine fitsari zai ta zuba ba a kangi. A cikin mata su suwaye suka fi kamuwa da cutar? Mata dai masu haihuwa sun fi kamuwa da shi a cikinsu kuma wanda yara kanana ne wato teenagers wanda ba su gama girma ba suka yi ciki yawanci ko da yaro bai yi girma sosai ba ainihin kugun da kasasuwa ba su yi kwari da za ta iya haihuwa da kanta ba sai ka ga ta samu obstruction ko kuma obstructed labor idan kuma ba samu an yi relieving wannan obstruction da wuri ba to sai ka ga ya zo ya zama obstructive fistula saboda ciwon na biyu idan ba mata irin ba wanda jikinsu sun yi kwari ne idan an samu yaro da ya koshi sosai wanda muke cewa fetal microsomia to ana iya samun obstruction ma jikin ya yi kwari amma yaron ya yi girma da yawa ta kasa haihuwa kuma tana cikin nakuda ba ta samu relief da wuri ba wani sa'i ma wani ayyuka a taimakon mace game da haihuwa wanda muke cewa destructive deliveries yakan zo wani lokaci da ciwo that is injury to the bladder wanda zai iya resulting in wannan yoyon fitsari wayannan muna ce da su complication of destructive operations during deliveries a wasu kuma saboda ciwo ne kamar infection of the urinary tract yakan sa ciwo ya fara daga urinary tract ya gangara ya zo ya bula rami har zuwa farjin mace muna ce da shi a turance watering camperinium yana iya samu namiji na mata shine zai kawo mata yoyon fitari ko kuma idan an yi wani aiki gynecological operations a cikin reproductive organ na mace complications din da ake samu wani lokaci shine injury to the bladder idan ba gano injury din ba a yi maganin shi lokacin da aka yi operation ba to sai ka ga zai zo ya soma ya zama yoyon fitari. ko kuma idan mace tana da ciwon daji da aka yi mata magani da x-ray that is radiation cikin warkewa da narkar da kwayoyin kansas din yakan resulting in yoyon fitsari ma mace to yawanci yanda mata suke kamuwa da shi kenan to likita ka yi bayanin cewa mata masu kananan shekaru su ne suka fi kamuwa da cutar musamman ma idan kugun su bai kwari ba suka mm. ɗauki ciki wajen haihuwa mm. to kamar daga shekara nawa ne za iya cewa eh mace za ta iya haihuwa yanda zan ba da wannan amsa shine a bisa doka Najeriya mace ta zama adult da abunda ana ana bukata daga jikin adult za a iya sa ta kuma ta yi shine daga shekara goma sha takwas to amma yawanci sai ka gan yanayin jikin mutum ma yana da rawan gani a wannan maganan da muke yi saboda sai ka gan yarinya yar goma sha shida amma ga ta gamjejiya da jiki kamar wanda ta kai shekara arba'in da biyar to iri wannan in dai ba wani babban yaro ta yi cikinsa ba za ta iya haifar da yaro ba damuwa sai ka ga kuma mace tana da shekara talatin da biyu amma yar fit da ita to iri wannan ko da normal size baby ta yi ciki sai dai a yi awo sosai a duba in ba za ta iya ba kada a bare ma ta shiga nakuda a yi mata tiyata fit da yaro menene abu na farko da ya kamata a yi wa mace wacce ta kamu da wannan cutar abu na farko da ne a gani na zan fada cewa a yi ma mace da ta kamu da ciwon yoyon fitsari shine support ba isolation ko kuma stigmatization za a yi ba nuna soyayya ga ita da da kuma soyayya neman mafita ga wannan matsala da ta shiga idan wannan na nan sai a neme zuwa asibiti ta ina ne za a samu maganin wannan ciwo idan kuma an zo an samu maganin a bita da soyayyan nan da na fada da in ma ta sake yin ciki a bar ta samu ta yi awon ciki sai kuma ta je ta haihuwa a asibitin da za a iya yin tiyata saboda idan an yi aikin yoyon fitsari kuma Allah ya ba da sa'a ya kama ba hana ciki ake yi ba in dai tana so ta haihu kuma idan Allah ya kawo ciki ba laifi laifi shine an yi ciki bayan wannan ba je awo ba an tashi haihuwa ba ma je asibitin da idan ya zo da tangarda za a iya yi mai tiyata a fidda yaro ba nan ne matsala yake yaya ake jinyar uh, wannan matsala ta yoyon fitsari idan wanda ya faru ne bisa ga haihuwa idan an je asibiti za a iya sa mata katita fitsari ya ta fita a cikin katita to in karami ne ramin zai iya warkewa ya toshe bayan sati ɗaya biyu idan an cire kateta sai ka ga ba yoyon fitsari kuma amma in tsoho ne tsohon yoyon fitsari ne to ko ka sa kateta dai ka sa mai kangi ba zai ta zuba a jikin mace ya kona mata jiki da sauransu ba amma ramin ba zai toshe ba domin ramin ya balaga so ya zama permanently yanda in an huje kunne da za a sa dan kunne bayan an gama gashi sai ka ga ramin nan har mutum ya mutu ba zai toshe ba to aka wannan tsohon yoyon fitsari yake to yiri wannan sai an yi mata tiyata akan rufe shi idan kuma Allah ya bada sa da nasara ya kamu sai ka ga ya rufu bayan an ya rufu in an cire kateta si ta za ta yi fitari da kanta fitarin ba zai ta yoyo da kan shi ba daya daga cikin anyan na jinya kenan idan kuma Allah ya sauke ya lalace sosai kamar an yi tsohon abu ne ko kuma an yi gyara sau daya bai kama an yi sau biyu an yi sau uku bai kama ba ko kuma babban rami ne a lalubo namomin jiki ta wajen a yi mai shin shinge a zuwa rufe shi ya gagara to sai dai an koma da hanyan fitari ya ta fita daga jikin abdomen a wannan lokacin to idan an yi wannan akwai kateta da hanyoyin zamani da ake likewa yadda ake yi na idan an kai bayan gida yana fita ta jikin mutum saboda eh, damuwa a ta enos wannan shi ma treatment ne amma shi treatment ne wanda ya lalace sosai haka mutum zai zama da wannan manajin don fitari da kanka ba sai ya fito ta wajen farji da zai ba zai samu kontrol ba wani jan hankali za ka yi wa mata wajen ganin cewa in suka ga wata matsala irin haka su zo asibiti ba wai sai abu ya lalace ba kafin a ce za a zo asibiti jan hankali da zan yi a nan shine kada mu ɓoye abin da ke damu ko da mutum ɗaya ne da ka san za ka iya shawara da shi na can ciki to ka neme cewa wace kaza ko wane kaza kai na gani abu fa ban gane ba to daga nan ka fara fara neman solution na problem kenan daga wannan kuma a je asibiti ba wai a tashi ana yi a cikin eh, bayan fage a je nan a je can a je nan a je can ana neman magani ba wannan yana sa sai damuwa ya tsufa ya lalace da in an ma fito asibiti maganin shi ya zama sai an yi da gaske kafin a kama ɗin da an fito da wuri da ka tashi kadai ma yin karami ne zai zai zai zai hilin da kanshi kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Idris Muhammad Liman. Sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Masu sauraro baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.